bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Maka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 24 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024 kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al Sheikh Muhammad sani Umar Jalim OON babban malami a tsangaren tsarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku fi akan kana alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yan uwa masu kallabo da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa a wannan wata na sha'ban kamar da muka sani kuma malamai su ke ta faɗakarwa cewa wata ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar mafi yawan kwanakinsa aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa banga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar wani wata wato kwanakin wani wata da yawa ba kamar da yake azumtar wannan wata na sha'ban usama ibn zaid radiyallahu ta'ala anhu ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah na kula cewa babu watan da kake yawaita a zurta wanda na ramadan kamar wannan wata na sha'ban yanzu sallallahu alaihi wasallam ce, eh saboda a cikinsa ne ake ɗaukaka ayyukan bayan Allah na kwarai da ke so a ɗaukaka ayyuka na ina azumi ah, Allah subhanahu wata'ala akwai lokuta daban-daban da ake ɗaukaka ayyukan bayi ake gudanar da su ga ubangiji subhanahu wata'ala ah, a kullum akwai lokacin da ake gudanar da ayyuka na yau da gobe wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce cewa ana gudanar da aikin yini kafin dare da aikin dare kafin yini wannan da kullum da kullum sannan na sati sati shi kuma wato mako mako shi ne ranar litinin da alhamis shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ke azantar litinin da alhamis kuma ya ce a ciki ake bijirar da ayyukan bayi da ke so a gudanar da aiki na ina azumi sai kuma na shekara shekara shi ne wanda ake a cikin sha'ran shi ma ana tattara ayyukan mutum da ya yi a cikin wannan shekarar a bijirar da shi ga ubangiji da su ba wata subhanahu wata'ala to annabi sallallahu alaihi kan yawai ta azumi a cikin wannan wata na sha'ban akwai hadisi da ya zo a cikin littafin sunan hadisin babin hakim da biyan hadisin amurin da ala عن أبيه an جده cewa hadisin ala a nabi an jaddi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan ta saba sha'ban bala ta so idan sha'ban ya raba tsaka kada ku yi azumi wani hadisi ne munkar hadisi ne wanda bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana azumtar sha'ban da kwanakin zofi yawa na ce ba tare da dakatar da azumi ba yayin da ya kai rabi saboda haka babu wani dalili da yake karfafar wani hadisi illa kasancewa shi wani hadisi ma ya biyo ta hanyar da wasu malamai suka ce yana da rauni hadisin ra'ayin abdurrahman al'abi ya an jaddi saboda haka mutum zai iya azurtar watan sha'aban ko da kuwa ya raba tsaka babu wata falala da ta zo ta musamman na yin ibada a tsakiyar watan sha'aban. daren tsakiyar watan sha'ban kamar yadda wasu hadisai marasa inganci hadisai waɗanda wasu tabbata ba hadisai na ƙarya suka nuna cewa akwai falala ta musamman da mutum zai samu idan ya yi kiyamun laili a daren tsakiyar wannan wata wato muntasafi lailatun nisfi na sha'ban hadisai ne wanda wasu inganta ba sallar da suke kiran salatu raza'i malamai da dama sun soki lamirin waɗannan hadisai saboda basu su biyo ta hanyoyin ingantattun malaman hadisi ba su biyo ta hanyoyin waɗanda malamai suke da magana akan ingancin su ko suke da magana akan wato haddar su kuma adalar su wato abincinsu su saboda haka hadisai ne da wasu inganta ba baya halatta mutum ya keɓance wani dare da ibada matuƙar ba shari'a ce ta sa a keɓance wannan daren ba inda akwai wani dare da ya halatta mutum ya keɓance da ibada da shirin daren juma'a to amma a kan sarar sarar da kansa a hadisi ingantacce wanda yana cikin sahihain hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku keɓance daren juma'a da azumi kada ku keɓance yinin sa yinin juma'a da kada ku keɓance daren juma'a da sallah kada ku keɓance yinin juma'a da azumi annabi ya hana wannan to da a ce akwai wani dare da za a keɓance da ibada banda wanda shari'a ta ambata wato dare lailatul qadri ko daren al-ashabin layalil ashr al-awakhir bin ramadan in banda su to da daren juma'a ne saboda ne khairu yawmin tala'at fihi shams kamar da annabi faɗa shine yinin da mafi alkhairin yinin da rana ta hudu a kansa ya ka halarci annabi adam aka sashi aljanna ciki aka fito da shi daga aljanna sana ciki alkiyama za ta tsaya amma duk da haka annabi ce kada a keɓance shi da wata ibada don haka baya halatta mutum ya keɓance wani dare na musamman da wata ibada ta musamman ko ya keɓance wani yini na musamman da wata ibada ta musamman in ba wanda shari'a ta tabbatar masa ba kamar lailatul kajiri Allah subhanahu wataala ya tabbatar da faralarsa kuma sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ibada a cikinsa Allah na cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr lalle mun saukar da shi alqur'ani a daren lailatul qadr me sanar da kai daren lailatul qadr daren lailatul qadr ya fi dare dubu wato waɗanda babu lailatul qadr a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya tsaya ya yi sallah a daren lailatul qadri za a gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ƙara raya darare goma na ƙarshen ramadan na karshen watan ramadan su ne al'ashirul awakhir min ramadan annabi yakan tashi ya ibada sosai a cikin wannan garare to kaga wannan shari'a ta zo da wannan saboda ka in kai kayi wani abu da shari'a ta zo da shi amma in ba wannan ba to duk mutum abin da zai iya saba wa abinda da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabbansa to wani ba addini yake yi ba wahala ce yake yi kuma Allah subhanahu wataala zai kama shi da wannan laifin da ya ƙara wani abu a cikin addini wanda babu shi saboda aka babu wata ibada ta musamman da aka keɓanci wannan dare wato na rabin sha'aban akwai hadisi da ya tabbata cikin tsabarani hadisin mu'az ibn jabal da kuma wani hadisin salaba abu salaba al-khushani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa ubangiji subhanahu wataala yana tsin kayan bayansa wato halittarsa duka a daren rabin watan ramadan a daren a dare na rabin watan ramadan wato afuwar niso sha'ban daren eh, rabin watan sha'ban wannan wata da muke ciki yana tsin kayan halittarsa kuma ya gafarta wa duka halittarsa in banda kafirai da waɗanda suke da wato kiyayya a tsakaninsu wato wanda suke fada a junansu musulmin da suke fada a junansu a wata ruwayar ya firu da jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahid ala na gafarta wa dukkan halittunsa a wannan dare in banda mushriki mai hada Allah da wani ko kuma wanda yake gaba da dan to wanda ya tabbata hadisi ne hasan yana shawahid kamar da malamin suka tabbatar da shi amma a cikinsa babu wani batun yin wata ibada ana faɗar irin falalar da wannan daren yake da shi ta fuskar ubangiji subhanahu wata'ala yana yi wa bayansa wato gafara yana yi musu gafara ta musamman a wannan daren amma akwai waɗanda Allah ba zai gafarta musu ba su ne wanda suke shirka da shi suke hada Allah da wani inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba ya a hada shi da wani amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama to hakanan baya gafarta ba waɗanda suke faɗa a tsakaninsu waɗanda suke gaba a tsakaninsu saboda haka a irin wannan a dama a irin wannan munasaba ke kira ga yan uwa musulmi cewa duk wani wanda ya san cewa yana rike da wani dan uwansa musulmi yana gaba da shi kan wani abu na duniya to ya janye wannan gabar ya dawo su sasanta su yi maslaha domin su samu shiga cikin wannan a gafara da ubangiji su wata ana zai yi wa bayansa idan muka duba yau muna sha hudu ga wata kaga muna tsakiyar tsakiyar wannan wata a daidai wannan lokaci ne a daren wannan yini ne ubangiji su wata ala zai yi wannan gafara wanda duk wanda yake rikin da uwansa a wani dalili na duniya da bai ba komai ba to ya kokari ya ga ya cire wannan yayi da take tsakanin sai ta tsakani da gwamnati da zai samu wannan gafara ta wani saboda haka wannan shine abin da ya tabbata na falala da shi wannan watan sha'ban saboda haka yana daga cikin watanni waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawan azumi a cikin su amma ba a ce yana tashi ya kiyamu laili da dare a cikin su ba babu wannan kuma ba a ce a ware wani yini ko wani dare da wata ibada ta musamman wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ita ba hadisan da suka zo akan sallar rabin wato daren rabin watan shaban hadisai da ba su inganta ba ta ce wanda ake kira salatun ragaya hadisan ta duka babu wanda ya kai labari hadisai ne masu rauni sosai wasu hadisai ne masu kirkirarru waɗanda marwatan suka tabbata cewa masu kirkirar hadisi ne da ƙarya suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam izzuddin eh, ibn abdussalam ya yi maganganu akan wannan salatin raza'i saboda a lokacin sa ya fa mutane wai wasu daga cikin malamai suna kara zuga mutane yin wannan sallah ya tashi yi maganganu a kanta saboda ka akwai <coughs> bayanai na malamai sosai akan wannan sallah wacce ba ta da inganci da haka bari wacce wannan dama mu yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar tsaya akan sunnarsa akan koyarwarsa da mu samu ta goma shi da ake fatan a samu a cikin irin wannan lokuta masu albarka da muna fuskantar azumin watan ramadan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tarye shi da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai dama wanda yake yin azuminsa idan azuminsa ya kama a waɗannan kwanaki na jajiberen daji mai ran ramadan zai iya yin azuminsa ga mutumin da ya saba yin azumin da haɗaru da litinin da alhamis sai kuma litinin da alhamis suka kama daji ran azumin ramadan ne wanda ba zai hana shi ya yi ba sau da mai can ya saba yi ba wai tariyar ramadan ke yi da su ba amma wanda bai saba yin irin waɗannan kwanaki ba kawai lokacin ramadan in ya ga ya matso ce bara ya tari ramadan ko kuma bara ya eh, wato ya wani azumi don ya wato keɓanci waɗannan kwanaki da azumi wani baya inganta na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana la taqaddamu ramadan la tataqaddamu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn illa idza kana illa idza kana ahadukum yasumuhu falyasumuhu kada ɗayan ku ko kada ku kusanci wato ku gabaci watan ramadan da azumin ne ɗaya ko yini biyu sai dai idan mutum ya kasance na azumtar waɗannan kwanaki to sun kama sun kama litinin da alhamis to sai ya azuminsa wannan babu komai nabi sallallahu alaihi wasallam bai taba azumtar wata uku a jere ba kamar yadda wasu ke a azumci rajab a azumci sha'ban a azumci ramadan ce rajab a ce watan tsofaffi sannan ko sha'ban shi ma zuwa azumci shi duka sannan ramadan ya zuwa a zuce shi duka annabi bai taɓa yin wannan ba bai taɓa koyar da al'ummar sa yin haka ba saura ka mu guji yin abubuwan da ba su tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da aikinsa kullum muna ji ana karanta mana hadisin jabir fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam wato abinda annabi ya rayu a kansa shi ne mafi alkhairi ga dukkan wani musulmi da aka mu lizumci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mu lizumci aiki da ita da wannan ne za mu samu tsira ranar gobe kiyama da wannan ne rayuwar mu ta duniya za ta yi kyau Allah ya samu dace amin suma ne <clears throat> bala Allah ya saka da alkhairi ita dai mu zabar kwayo ta zo daga wani take cewa malam tambayar ta ita ce ta ce da mutunta ne shekarar ta kusan uku ita da shi ba samu ba su taɓa ba duk da haka ta ce tana haƙurin zama da shi kuma yanzu baya ba ta abinci kuma ita take yi wa kanta babu wata ma mu'amala ta aure a tsakaninta da shi ko salama ya yi ta isa sai ya yi shiru ta ce shi ta ma yanzu ta koyi cewa ba ta yi masa sallama ko kuma tana ƙaurace masa da shi take tambayar malam ne ne ta tsakanin tsakaninta da wannan mijinata. to na farko dai eh, aurensu kasancewa sun ƙaurace wa junansu ba sa kula junansu wanda ba shi ne yake nuna aurensa ya mutu ba aurensa zai mutu ne idan shi ya furta cewa ya sake ta ko aka je aka yi shari'a aka tasasa shi saboda rashin kulawa da ita shi kuma ya sake ta to wannan shine aurensa zai mutu amma haka kawai dan saboda ba sa shiri ko ba sa baya kula da ita baya daukar ɗawainiyarta ba wannan ba shine yake kawo karshen aure ba abin da ya waje ba a nan shine a ja hankalinsa a nuna masa wajen tsayawa ya kula da matarsa ya ba ta haƙoƙinta na matarsa ya ciyar da ita ya shayar da ita ya fatar da ita ya kula da mazauninta da lafiyarta ya ba ta duk wani haƙƙi da yake wajibi a kan miji ya ba wa matarsa a nuna masa wannan kuma a nuna masa girman alhakin da yake ɗauka na rashin kula da matarsa ita ma kuma ta tsaya ta masa biyayya akan abin da duk bai saba wa Allah ba wannan shine haƙoƙin da kowanne yake da shi wala hunna mithlu alladhi alayhi bil ma'ruf wa la rijali alayhi da daraja haka Allah ya ce mata suna da haƙoƙi kamar yadda akwai haƙoƙi kamar yadda ake da haƙoƙi maza suke da haƙoƙi a kansu amma maza suna da wani daraja wato matsayi da shugabanci akan akan mata haka Allah subhanahu wataala ya nasanta saboda haka dole a kiyaye wannan doka a kiyaye wannan haƙƙi idan ya zato zaman kowa ya gaji da kowa ta gaji ya gaji da ita gaji da shi da sai kuma ba ba dole ce Allah ce wa iya tafarraqa Allah kullu min sa'ati in suka rabu Allah kowa sai ya bashi rabansa saboda haka ba daidai bane a zauna ana daukan alhakin juna ya dau alhakin ki dau alhakin sa sai ku rabu da kin gaji da shi shi ba ya gaji da ki to me dalilin da sai kun ci gaba da zama miji da mata gashi ma ba wasu ba ya tsakanin ku bai a ce irin abin nan a ce tana zama ya'yanta babu ya'yan ma to shi ba kuma ba wani ya'yan wani ce yana rikon ya'yansa kuma sai ku rabu ba zauna ana rayuwa a haka to akwai ɗaukar na haifin juna wannan shi kuma yake cewa malam <clears throat> shi ne yake neman aiki na soja to yana da dukkanin cancantar da ake bukata to sai dai fam inda aka ake cikewa akwai inda aka nuna cewa mutum ya rubuta yana da aure ko kuma ba shi da aure to shi sai rubuta cewa ba shi da aure alhalin kuma yana da shi shine ke tambayar cewar ah, saboda an yi masa auren ne da wuri shi ke tambayar ya hukuncin yin hakan da ya addinin musulunci to ya hukuncin ƙaryar da ya koya ta auren ka to za ya yi ƙarya dai idan ƙarya ya yi ƙarya tunda ya san yana da aure ce bai da aure abinda aka tambaye ka ka ba da sabanin abinda aka ga yake akwai shi ne ake cewa ƙarya ikhbaru bi khilafil waqi'i amdan kana sanin ka faɗi abin da ba shi ne a ƙasa ba to yana suna sa ƙarya saboda ka kayi ƙarya kuma bai dace ka yi ta ba ka ne ka faɗi gaskiya ne ka kamata ka faɗi gaskiya za a ɗauke ka a ɗauke ka ba a ɗauke ka ba Allah sai ya musanya maka da mafi alkhairi tun da akan gaskiya akan ki ɗaukan ka ya muka yi ƙarya a ɗauke ka akan ƙarya san kuma abin da wannan ƙaryar za ta jaza maka ba ka dai riga ka yi sai ka tuba zuwa ga Allah ka nemi gafararsa akan gari da ka yi a aiki kuma tun da kana yin aikin da aka baka daidai yadda ya kamata shi kenan ba abin da ake so a ɗauki wanda zai yi aikin da ake bukata maganar kayi amfani da gadon uwar wani ba zai hana ya aikin ka ya zama halal ba tun da abin da aka ɗauke ka akan sa kana yi kuma ka iya ka dace kuma dauke ka illa iyaka dai ka yi karya da lokacin da za a dauke ka wanda bai dace ka yi ta ba bai halarta ka yi ta ba ka kuma dan ka ce ba ka da matar dan kana da mata ba shi ke da ko ba karya ce kai shi ke da sunan ta karya Allah ya gafarta maka ina sa a ah, ƙarshen abin da za ka yi na karya ka kasar ko koma irin ta ba sai wannan mai tambaye shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam mutum na iya cewar Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kamar yadda ya ji ana yawan faɗa Allah shi yake ba wa mutum tsawon rai shi yake takaita rayuwar mutum shekara ba ta da wani kudura ba ta da wani iko na ta kai ka wani zango na rayuwa da Allah bai kai ka ba kuma Allah shi kadai yake aikin sa tare da kwanaki ba sa aiki tare da Allah Allah shi ne yake da kwanakin hannunsa dare da rana duka duk na shiri wanda ka shi yake jujjuya su yadda ya ga dama ya kallibu Allah wanda har, nahar shi yake jujjuya dare yake jujjuya yini saura ka da abin nan da dare da rana da wata da shekara duk wannan hannun Allah suke shi yake sarrafa su amma dan adam da abinan a dan rayuwar dan adam duka hannun Allah suke babu mai iya kai ka inda Allah subhanahu wataala bai kai ka ba mai iya kuma tarayya da Allah a cikin wani Allah subhanahu wataala cewa ma nu'amiru وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إلا في كتاب إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير babu wanda ake bashi tsawon rai ko a rage masa tsawon rai face yana nan rubuta a wajen Allah a littafi wato wani abu ne da Allah subhanahu wataala ya riga ya rubuta ya kaddara babu wani wanda yake da hannu a ciki kaddara ce ta ubangiji in mutum yana cikin mahaifiyarsa ake rubuta lokacinsa da zai rayu da lokacin da zai mutu saboda haka maganar a jingina wa Allah sannan a jingina wa wasu abin nan baya halatta yana da shirka da Allah subhanahu wataala sai da ka ba a cewa Allah ya kawo mu shekara ta kawo ko ka ce Allah ya taimaka mu wani ya taimaka mu irin wannan ba a yin sa ko da ka ce wani yana da sanari ya sanari ya taimaka maka to kanka kashi da irin wannan usulobi ba laifi ka ce Allah ya taimaka mu sannan wani ko Allah ya taimaka min ta hannun wani ko Allah ya sa wani zama sanadiyar samun kazana amma kada ka ce Allah da wani sun yi kaza ce eh, da za ka ji bahaushe ya ce tsoro na Allah tsoro na mutum wani wani shirka ce tsoro na Allah tsoro na mutum tsoron Allah daban tsoron mutum daban tsoron mutum eh, Allah ma ce wala takhafun wa ne ko wala ta wala takhshawun nas wa khshawni kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na to kai ka sai ka haɗa Allah da mutane duka ka ce kana jin tsoron su a mataki ɗaya tsoro na Allah tsoro na mutum wannan ba halatta eh, inda watakila ka amfani da sannan ina tsoron mutum wannan kuma ah, wato yana da sauki a kan ka gwame su a cikin jumla Allah da wani ko ka haɗe su a cikin magana tsoro na Allah tsoro na mutum wanda duk baya halatta sauraka a guji irin waɗanda kalmomi waɗanda ana ganin su kamar masu sauki amma suna da girma a shari'a sai da take cewa ko yake cewa malam tambayar ita ce yana sana'ar sai da gawayi shi kuma gawayin yana da kura in ana daura shi ko kuma ana juye shi ya ce har tana kaiwa ga shiga hanci da baki ya ce idan mutum ma ya fata mata ya ganta ta fito ko kuma idan ya yi kaki ko da ya saka face mask kuwa yana ganin haka shi yake tambaya amma ba kamar yadda idan mutum ya sa face mask din ba idan ya yi azumi a cikin wannan yanayi shin ya matsayin azumin sa yana nan bai karye ba azumin sa yana nan kura ko hayaki wannan ba sa karya azumi idan sun shiga ta hanci an yi makakin su a wuya da ba zai karya azumin sa wanda zai karya azumin sa abinda zai ci ko ya sha da kura da hayaki wanda ba a cin zuba a shan su saboda idan mutum ya zama ta aikin sa ba yana da alaka da wannan kaga wani abu ne da ba shi da zama zai iya guje masa zuma zai iya rayuwa a cikin tsawon watan ramadan ba ya aiki ba ya aiki komai ba saboda haka babu komai eh, ya yi kokarin zai abin da zai rage kada ya cutu amma ba wai sa ne zai kare ba saboda wannan daga mutum ya shaƙi kanshi ko ya shaƙi bari ko ya shaƙi kura ko ya shaƙi hayaƙi wanda duk ba zai karya masa azumi ba domin ba ci bane ba sha bane hayaƙi ba sa ake ba kura ba cin sa ba shan su kuma ake wanda kuma yake shiga ta baki ko ta hanci ya karya azumi shi da da ka ci ko ka sha yanzu nake cewa malam idan mutum ya kasance a halin da mahaifiyarsa ba ta da abin da za ta ci kuma matar ma haka shi kuma abincin mutum ɗaya yake da shi to a wannan halin wa yake da girman haƙƙin ya biyar da shi a cikinsu iyaye suna da haƙƙin girmamawa da isa ne da kowa a jumlace a dunkule kamar da Allah subhanahu wa ta'ala cewa abdullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana haka duk wani abu na ihsani iyaye suna da wajibi ne ga yasi su musu kuma babin haka, babin ciyarwa babin ciyarwa to a shari'ance mutum zai fara da kansa sannan iyalinsa iyalinsa zai fara da matarsa na 'ya'yansa wannan ababin ababin ciyarwa mata tana gaba da iyaye ciyarwar ta yana gaba da iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da bi ka thumma bi wanta ka fara da kanka sannan kuma ka ga wanda suke iyalanka wato wanda suke matarka da ‘ya'yanka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, in kana da shi in ka samu abinda Allah ya baka to ka كتشير دكانك فإن فضل فإن فضل عن ذلك شيء فأنفق على زوجتك فإن فضل عن ذلك شيء فأنفق على على ولدك فإن فضل عن ذلك شيء فلذي قرابتك كفارة لكنك إن جاي سورة باو ما ترك إن جاي سورة أنت إن جاي سورة إن وانك وشو مقصد تنك يا إيه بس مش كنك saboda ka wannan shine tartibi na shari'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da cikin hadisin Abu Hurairah da shi ya yasa habbai tasaddaqu ku yi sadaka sai wani ya ce ya rasulullah indi dinar ina da dinari wa zan ba wa ce saddaq bi ala nafsik ka ba wa kanka wato kai abin da yake wajibi a kanka kai ma kanka yace indi akhar ina da wani sai annabi ta saddaku ya ala zawjatika ka ba wa matarka ya ce indi asali ina da wani kuma annabi ce to ka ba wa matarka ya ce indi asa ya ce to ka ba wanda ka ba saboda haka a shari'a mutum yana fara da kan ya ce yana da abinci na mutum da a shari'a abin da ya ce ka fara a cikin da kanka kai ne za ka kula da sauransu kai ka mutu ko yunwa ta buge ka shi ke sauran malamin dole su buge za ka fara cika koshi ga ko a jirgin sama aka shiga ana cewa idan wani abu ya faru ana nuna maka abin da za ka da oxygen sai ka fara sawa kanka sannan yaron da yake kusa da kai saboda in kai ka kasa sawa kanka to daman yaron ba a maganarsa amma in kai ka samu ka sa kanka sai ka taimaka da su da kai shi yasa aka ce ibda bi nafsik fara da kanka sannan mata ita matarka A da ta zamo matarka to na faɗar ta ciyarwar ta dawo kanka ba ta da wani wanda zai yi mata in ba kai ba kai aka wajabta kai mata iyaye in uwa ce in tana ubanka yana nan zai shi ne kamar yadda kake da mata kashi kuma kake da kuma wajibi ya yi mata saboda ka shi ne abin da ke kansa in ya mutu ko ba ya da karfin da zai yi to duka kai da sauran yan uwanka duka abin yana yana saboda ka kaga in kai ba kai ba ma akwai yan uwanka da dole za su yi saboda ka idan har ya zanto kai ma ba ka da shi sai iya da iyalanka to kuma sai hakki ya koma kan wasu ya abin da ya hau kansu amma dai a wajen babin ciyarwa a wajen babin ciyarwa shine eh, mace eh, wato matar mutum tana gaba a kan iyayensa a babin ciyarwa sauran haƙoƙi kuma da damar an sani cewa iyaye suna da kaso mafi tsoka wannan shine tartibin da shari'a ta yi wani ce to ya zai yi ba mata shi yana gaba shi na ta mutu to shi ke kai sai ka haƙura ka bata naka kai tun da kana tausayawa ba haka cikin ka ƙoshi ba kuma na matar ka ba ba ka sai ka ba matar taka ya so kai naka sai ka haƙura ka kai ba ka sai ta ce amma ba ka kyale ba ta mutu ba ka ce kai ba wannan shari'a ba haka ta tsara ba to sai ne ke can malam <clears throat> shi yana sana'ar turai su ne to sai zama na akwai wani kirista wanda yake yin caca ta yanar gizo yana ba shi kuɗi cash shi kuma sai ya tura masa ta wallet ɗinsa da yake yin cacar da ita shine ke tambayi malam ya halasta ya ci gaba da tura bai ko ko bai halatta kamar ta zai halatta yana abu ai ba zai ba abin ka yi tambaya bane kai yana caca yana neman kana taimaka masa wajen tura masa kuɗaɗen sa a walibi ne ta caca yana alfatin ya halatta taimaka masa kake akan abin da yake yi mai kyau da abin da mutum zai yi mara kyau to bai kamata ba da sana'ar ka ko da ilimin ka ko da wani kwarewarka ka taimaka masa akan abin da zai mara kyau wannan abu ne sananne a shari'a amma duk musulmi ya kamata a ce ya san wannan Allah ce wala ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan duk abin da saban Allah ne ku taimaka juna ku ce taimaka juna ana da duk wani abin da zai sahale masa wannan abu tura masa kuɗi a cikin sa ya ci gaba da caca taimaka masa ne. in ka ki tura masa wancan ya ki tura masa wancan ya ka ga caca ba ta yi ba wani sabu irin ka irin ka suna tura masa shi da zai ci gaba da abin da ke saba wa Allah so kana kana saba Allah ne kana samun kuɗi wanda da kuma halatta ba da su ke ce malam <clears throat> tambayar sa nan ita ce shekarar da ta gabata wato azumin da ya gabata na shekarar da ta wuce yace ya samu jarabawa ta aka yi masa aiki na ciwon kaba da yake damun sa yace cikin azumin eh, shi daga watan azumi ne kawai aka cire masa kabar to daga nan kuma aka masa aikin cewar ya ajiye azumi saboda haka yana shan magani amma ko kullum yana ciyarwa a lokacin da yake cikin wani hali na rashin lafiya yadda ya kamata kamar yadda musulunci ya koya shi ya ce ya samu sati biyu bayan ya ji damar jikinsa sai ya ci gaba da yin azumi daga na sha hudu wanda ya azumci ragowar to shi ne ka tambayi malam waɗannan azumin da ya ciyar zai rama su ne duk da ya ciyar ko kuwa cewa da ya ta wadatar ba su ya rama ba wanda yake mara lafiya ne rashin lafiyarsa ta hana shi yin azumi to ramawa zai yi bayan ya samu sauki wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya tsara ga mara lafiya a lokacin azumin Ramadan to man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun iddatun min ayyamin ukhra wanda duk ya kasance mara lafiya daga cikin ko yana halin tafiya ya sha azumi to ya biya wasu kwanakin daban don haka ba ciyarwa aka ce ba wannan ciyarwa da ya yi ta daidai amma ba a sa shi ba ka sha azumi saboda rashin lafiya ba ci sai ka ciyar ba don me za ka ciyar Allah kawai cewa ya fa'idda ta min ayyamin ukhra yana kai adadin kwanakin da ka sha a wasu kwanakin daban saboda in ka warke sai ka rama kwanakin da ka sha wannan shi ne abin da yake kanka saboda ka wancan ciyarwa da kai Allah dai baka ladan biyar da kai mai kyau amma dai azumin ka ya azumi yana nan akan ka sai ka biya na kwanakin da ba kai ba to sai ke malam tambayar sai ta ce shin zai iya rufe idanunsa a lokacin da yake yin addu'a ba zai sa ya rufe idanun nasa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a baya rufe idansa annabi ba taba cewa dan yana addu'a ya rufe idansa ba haka nan baya daga cikin aikin magabata baya daga cikin aikin sahabbai ko tabi'ai sai sana addu'a sai rufe idanu kai me yasa kake rufewa Eh, kana rufe idanu saboda ka zo kwanciya bacci yana daukan ka kana azkar kana addu'o'i gaggadi yana daukan ka wannan babu komai an san ba wai saboda addu'a ce kake rufe ido ba saboda bacci yana basar ka wannan babu laifi ka ka rufe ido a kana addu'a ko kana sallah ko kana zikiri sai wasu abubuwa suka gittawa ta gaban ka waɗanda ya kamata ka suna ɗaukan hankalinka sosai sai ka zo sun fayyada da ka rufe idan ka saboda su daina ɗaukan hankalinka to wani ba da wasu dalili ne sa ka rufe idan ka ba cin kayi laifi ba idan babu dalilin za ka buɗe amma har kawai ka ce kai shi ɗan ya gaya maka cewa ba za ka samu nutsuwa ba sai ka rufe ka shi ɗan zo kitsa maka wannan wannan wato wasiyar wannan nasiha a zuciyar ke ce in dai addu'a ka ka rufe ka ba ka ba za ka nutsuwa wani aikin shaidan ne sai ka nemi tsari daga shaidan ka koyi ka yi koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi annabi baya rufe ido dan yana addu'a sa ba sa rufe ido dan suna addu'a haka shaidan yake so ya raba ka da bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wata nasiha sa ta banza ta ƙarya in kuma kana yi ne saboda ka ga wasu masu wasu addinai suna yi za su yi addu'a su rinza ido suna yi kai ma ka ce barka koyi su to wannan ya fi muni wanda ya fi muni nasarar salama ya hana kwaikwayi ko a sitira, ko a wani abu na al'ada a kwaikwayi al'adar wasu wanda ba su yi ba da mai race ta shabba da kawai fa huwa minhu duk wanda ya kama da wasu mutane na cikinsu Ko ballantana kuma a abin da ya shafi addini ko a al'ada ko sutura ce wasu ga wata sutura su kaɗai aka sani suna sata ba a san cewa sutura ce ta musulmi ba to sutura ce ta wasu mutane da ba musulmi ba su aka sani duk wanda aka gani da ita farko za a kawo cewa shi dan wani addini ne sai ka dauka kansa ba haramun ne ko wata al'ada da ba a san musulmi da ita ba duk wanda ga yana da ta farko sai an zaci cewa su ne sai dai daga baya in an bayani to bai kamata ba kai ka yi ta to ballantana kuma abin da ya shafi addinin kansa a ce kana yin wani abu na wasu addinin wasu kaga wasu a addinin su suna yi kai ba a addinin ka kada ko kana yi wanda ya fi komai muni saboda ka wanda ya fi komai muni a ce kana nan tsaye daga ka addu'a saboda wasu masu wani addini wasu suna yi wani haramun ne kaulan wahidan babu kwakwato a ciki saboda ka shi dalilin da zai sa karfe idan ka shi ne zai sa abin ya zanta sauƙi ko kuma ya tsananta amma dai asali addu'a ba a san ta da nufin shi ba asalin addu'a da annabi ya koyar kuma yake yi a addu'o'insa duka hadisansa da suka zo na addu'o'insa ba mu illa ka aka sunanta annabi da in yana addu'a ya rufe ta babu to kai me za su me zai sa kai wa ya sa ka ko wata larura ce ta bijiro maka saboda kana kwance kana azkar kana addu'o'i su yana ɗaukar ka kai fa'idar ta to ba ku to sai wannan shi kuma yake cewa malam tambayar sa ita ce shi likita zai iya zubda ciki wanda yake da kai wata ɗaya zuwa biyu ko uku ba saboda me saboda me likita zai zuwa da ciki cikin nan yi ce da Allah subhanahu wataala yake zaɓar wasu ya basu wasu ya hana su saboda ka Allah ya zaɓi wata ya ba ta ciki ko kuma ka zo ka zo da shi in ka ce watakila ba sa so ne saboda ba sa so su haihu yanzu wadda duka wani abu ne daga shaida ta ce ko miji ya ce shi ba ta saba ta haihuwa saboda kar ya yi masa yawa saboda bai shirya ba waye waye ba wani shirin da zai yi sabanin abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa ko an haifi wannan ko ba haife shi ba abin da Allah ya kaddara masa da cinsa da shansa da suturarsa da arzikinsa ba zai da ba sai roƙo ba ya san da haka sauraka da ci da wanda zai za a haifa duka arzikin sai yana wurin Allah shi yake azarta su na hannu da zuƙukum wa iyaku ko na hannu da zuƙukum wa iyaku ana ce mu muke ba ku abinci muke ci da ku muke azarta ku mu muke ci da su mu azarta su wasu 'ya'yan nan ko mu muke azarta su kuma muke azarta ku saboda haka duk wani abu ne na shaidan na shaidanin mutane da aljanu da za su kitsa wa mutum cewa in an masa haihuwa zai shiga wani yanayi saboda ka bara ya sabarar da cikin nan saboda ka anan ya yi laifi a kan laifi laifin kwarar da ciki laifin murana wa Allah zato da cewa in aka haifi abin nan Allah zai sa shi cikin wani kunci ko zai hana abin da aka haifa wato kyakkyawar rayuwa wanda kuma duk ba haka ba ne uwa da uba suka mutu su bar yaro karami kuma Allah ya kula da shi kaga ya zama wani abu wasu kuma da iyayen na suna nan da rai daga ya tashi cikin wahala da gayyara duk wani aikin Allah saboda ka baya halatta likita ya rika zubar da ciki haka kawai ba tare da wata rura da shari'a za ta iya la'akari da ita ba kamar a ce cikin yana barazana ga rayuwar ita uwar misali Eh, cikin yana barazana ga rayuwarta in an bar cikin nan a duka gwaje-gwaje sun nuna cewa a tanu rayuwarta tana cikin hatsari wannan ya halatta a ceci rayuwarta da ita rayuwarta tabbas ga ta nan an san a raye amma abin da za a haifa ba a san zai zo da rai ba ba zai zo da rai ba a sani to ba a wato sadaukar da rayuwar da aka tabbatar da ita ko sakaci da rayuwar da aka tabbatar da akwai ta akan rayuwar da ake tsammanin ta samu ko ba samu to anan ne malamai suka ce to ya halatta ya halatta a zubar da ciki ko wasu dalilai haka wanda suke da karfi wanda za su iya ba wa likita dama ya ya zubar da ciki da bai kai halitta ba wato wata ɗaya ko wata biyu bai kai ya zama halitta ba amma da ya zama halitta ta wannan kuma mai halatta a da shi saboda kawai eh, wani dalili wanda bai taka karya karya ba wannan haramun ne sai da tambayar ita kuma take cewa malam za a tambayi mamaci akan dukiyar da ya bari idan magada suka yi alkhairi da ita ko kuma suka yi akasin haka da wannan dukiyar duk mutumin da ya tsoronci dukiya lalle za a tambaye shi game da dukiyarsa gaba daya ta ina ya same ta kuma ta ina ya kashe ta da wadda ya samu da wanda ya kashe da wadda mai kashe mutum da ya samu akwai tambaya ɗaya za ta biyo baya ko da ya mutu ya bata akwai tambayar ina ya same ta saboda ka dukiyar mutum inda ya dukiyarsa ce to zale za a masa tambaya akan wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi cewa malihi min aina tasaba huwa fi ma anfaqa za ta tambaye shi dukiyarsa ta ina ya samu ta ya kashe ya zama bai kashe ba amma dai ya ai lokacin da ya same ta don tambaye shi wannan tambayar to idan ya zanto ba su kuma a nasu abin da ɗin su kai alheri da dukiyar alwala domin kasbi abin yau ci cewa ya'ya da wato aikin iyayensu suna daga cikin ayyukan iyayensu haka in ɗaya ayyuka masu kyau wannan ayyuka masu kyau suna samun mahaifinsa yana samun kamashi a cikin aikin da ɗansa ta yi da tarbiyyar sa yi haka nan in ya yi masa mummunar tarbiyya shi da kansa uban ya yi masa mummunar tarbiyya ya ɗora shi akan mummunar hanya da baya zo ya yi ta abubuwa mara kashi yana da kamashi na mummunar tarbiyyar da ya wa ɗansa amma in ba wannan abu da ɗansa zai yi daga baya bayan ya rasu da dukiyar da ya gada da shi ta shafa ba ta shafi ubansa ba da dai ubansa ne ya ɗora shi akan hanyar ɓarnar to shi ne zai ci gaba da samun kamasho a kan abin da ya shuka da abin da mutum ya nuna wa mutum na ɓarna, to zai ci gaba da samun kamashin wannan ɓarnar har ba ko ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne to amma idan ba shi ya dora shi akan wannan barnan ba shi ne daga baya ya zo ba ya samu dukiyar kuma ya dinga barna da ita yana shi kadai ta shafa ba ta shafi iyayensa to sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam mutum ne ya sa gidansa a kasuwa yana da masu saya guda biyu to sai dai daga cikin masu sayan yarga biyan kuɗin bayan awa ɗaya awa biyar kuma ɗayan shi ma ya ya biya kuɗin to shi mai sayar da gidan shi ya fi son ya sayarwa da mutum na biyu gidan shin ya halatta ya maida wa mutum na farko kudinsa ya fasa cikin ya sayar na biyu to maganganun nasa duk ba su da a yadda muka fahimta daga tambayar cewa ya sayarwa wani ya kuma sayarwa wani haka da fahimta idan mutum ba zai sa kuɗi ba sai kun yi ciniki ka sayar ya saya ka ba shi akawun ya ma kuɗi so sa cewa an sa masa kuɗin wani ya nuna cewa sun yi ciniki wanda kuka yi ciniki da shi ya ce na saya ka ce na sayar maka ya baka kuɗi kuka gama magana a haka to ba halatta kuma ka sayar da kayan ya zama kayan ba nan ka bane ya zama na shi ciniki yana ɗauke mulkin abu ne daga hannun wani ya koma gun wani saboda ka da zarar aka ƙulla ciniki aka rabu shikenan wanda suke tare in suka rabu wannan yake kama hanya wannan ya kama hanya yake da ciniki ya tabbata babu khiyarul majlis khiyarul majlis shine ne da zabi idan ba a rabu ba an kulla ciniki amma bai tafi ba kai ma ba tafi ba kuna zaune gu daya sai ka ga kai cinikin da ni ina da masa shi to wasu daga cikin malamai in da malikiya suna ga cewa kana da wannan khiyarul majlis saboda ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar al-bay'an bil khiyari wato masu ciniki da mai sayi da mai sayarwa suna da zaɓi wata ƙarwa su rabu ba shi kansa ibn umar da ya ruwaito hadisin ya fassara cewa rabuwar gangan jikin su rabu da gangan jikin su kowa ya abin yasa in yi ciniki da mutum zai dan tashi zagaya ya zagayo kaga an rabu ciniki ya faɗa kenan amma idan zan tawaya suke yi misali ba gaba da gaba ba to shi ma'anan wasu malamai suka ce ai da zarar an yi cutar rama a raba suke kawai ciniki ya fada ba ma magana sai yaron majalisun da ba a guri sai suke ba wasu kuma malamai suka ce a'a a nan mu yi itibarin rabuwar ta zama sun gama magana ka aje waya aje waya to wannan gashi an yi ciriki har ya je ya sa kuɗi kuma ka ce ka kuma ma da na biyu awa biyar ma ka sanar ka ma da wani ba ka kuɗi wani haramun ne saboda ka wancan cirki, na farko shi ne cirki. sai dai idan eh, gamnul fahish ya shiga shi kuma gamnul fahish a yi mugun damfaranka a yi maka wata damfara ta fitar hankali shi ne algamnul eh, abu ne ana sai da shi miliyan goma sai aka zo aka yi ciniki aka maka sai aka sai shi miliyan uku sai da bayan kare sai ta ci ai kuɗi da miliyan goma ne kaga wannan cutar ta abin da sai ka wani kara da dama ka tibiri a fasa ciniki amma dan ka yi ciniki abu miliyan biyu wata dubu ɗari biyu ɗari uku ta ƙaru wannan ba zabrin ta ke ba aka ce ka san ka son ka sayar wani na biyu so duk mutumin da shi kuma algabin ana la'akari da abin da yake farashin abu ba kawai kazamar riba ba kan ka ɗauka kazamar riba ta yi abin farashin sa miliyan biyu miliyan biyar an sayi shi miliyan biyar sai wani ya zo ce ni zan baka goma sai ka ga a yan cuci da ake ce shi ne a ai da man farashin sa haka ne wannan wata kazamar riba ce in ji bahaushe da cewa riba ba kazama in ji bahaushe ya kira ta kazama to wannan ba a halatta maka kawar wani wancan cinikin na miliyan biyar saboda miliyan goma saboda da can ba cutar ka kai ba babu algabdo a wancan cinikin shi algabdo a cikin farashin abin ne miliyan goma amma ne zo ya maka wayo sai ya karbe shi a miliyan biyar to za ka ga in ka gano to shi ne za ka da ba farashin aka sai aka aka sai abin ba sauraka dai a takaice shi wannan da yake maganar cewa ya halatta na farko cirikin da ya da wancan duk ciriki ya da kayan da ba nasa ba kai ma ka san mutum ya ɗau kayan da ba nasa ba zai sayar da wani da aikin banza sauraka kawai bayar da wancan kuɗin sai nemi tuba ya yafiyar Allah subhanahu wataala a abin da idan rashin kyautawa kuma kaya yana nan a cikin farko da aka yi ah, dole ya sallama kaya ba wa mai kaya kayansa to sai wani shi kuma yake cewa malam tambayar sai ita ce matakin karatun bokon da yake da shi shine na digiri a btech shi ne ke cewa amma kuma yana aikin koyarwa da takardun nce na wani shi ne ke tambayar ya hukuncin hakan yake a musulunci shi digiri yake da shi a bangaren btech kuma yake amfani da takardun nce na wani yake koyarwa eh, kamar da zuwa ita ce muka ansa ba ita ce kasu magana ba irin wani bace Ya ce yana aikinsa daidai shi batun aikin soja ne na ɗazu yake tambaya yana da duk abin da ya bukata kawai shi abin da ya faɗa a ciki an ce single omar ce ya amfani da cewa to shi ba shi mai da aure eh to shi ma nan kusan da tambayar ita ce dai a ah, ƙarya ce ya yi amfani da takardar wani aka ɗauke shi kuma akan abin da ya iya ya iya kuma yana yi to wannan ƙaryar tana nan ne mu lawan Allah ya gafarta masa kuma kai sake irin ta amma kuma aikinsa yana nan a matsayin aikinsa kuma halin yake ce to ne kace malam dan da ya kashe mahaifinsa bisa kuskure shin zai ci gadon mahaifin nasa a bisa kaurin wasu malamai da su suka fi yawa cewa zai ci gadon sa amma ban da diyar shi ne maganar malikiya ko da suke cewa zai ci ba samsam kamar hanafiya da shafi'iya suna ce ba zai ci ba gaba saboda abin zai ce layar sulƙatin ya kisa ba zai ci gado ba ɗauki kisa a nan gaba da kisan ganganci da na kuskure amma da yawa daga cikin malamai kamar malikiya suna cewa zai ci gado kawai gadon diya ne ba zai ci ba ba shi a diya zuriyar ta samu ne a dalilin biyan kisan da ya yi asaba sauran kabila tunda shi dangi ne suke haduwa su ba da diya kuskure diya dangi ne suke haduwa su biya diya ba zai ci anan ba zai ci gada ita wannan diyar ba amma sauran dukiyar da mamaci ne bari zai iya cin gada su tunda ba kisa ne na ganganci ba kuma da laisar ka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka kakarcin shirin namu a wannan rana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 kamar da shi malamin namu da professor sheikh muhammad sani umar da babban malami a sangar nazarin shari'a da abin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kamaluwar shirin ana sai da hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh